Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Suleimani ya race tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki da ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin goma ga watan Oktoban 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Hanifa za ta ba mu kanin labarai. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an gyara wani layin wutar lantarki mai fitowa daga waje zuwa tashar makamashin nukiliyar zafarozia Sama da bakin haure 360 ne aka ceto a jiya Lahadi a lokacin da suke kokarin tsallakawa cikin hatsari tsakanin gabar tekun arewacin Faransa da kuma tekun kudancin Ingila. Bafaroma Francis a jiya Lahadi ya yi kalamai masu sosa rai na kare bakin haure. Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya malaman addinin Musulunci sun yi amfani da tarukan bikin ranar maulidin annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wajen yin kira ga 'yan siyasar kasar da su kiyaye furta maganganu masu tayar da hankali yayin gudanar da gangamin neman kuri'a. tare da jaddada muhimmancin cika alkawari bayan samun nasarar zaɓe. duk mutum da yake son jagoranci to kamata ya yi duk abin da zai faɗa ya auna shi domin shugabanni su al'akari da wayannan abubuwan kuma su aiki da su. Za kuma ku ji a Najeriya rahotanni daga jihar Anambra na nuna cewa akalla mutane 76 suka mutu sakamakon wani hatsarin jirgin ruwa yayin da wasu da dama suka bata. muna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda sarfilo hashin gumel ya shirya kuma zai gabatar amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba ga cikakkun labaran duniya hukumar kula da makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya ta ce an gyara wani layin wutar lantarki mai fitowa daga waje zuwa tashar makamashin nukiliyar zaporozhia ta ukraine mafi girma a turai a jiya lahadi bayan da wani barin wuta da aka yi a wurin ya katse tashar daga babban layin wutar lantarkin tare da tilasta mata yin amfani da injinan diesel na kota kwana hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta ce an sake haɗa layin mai ƙarfin kilovolt 750 da tashar a yammacin jiya lahadi bayan aikin gyarar da injiniyoyin ƙasar ukraine suka yi Hakan ya baiwa tashar wutar lantarkin damar fara kashe injinan janareta da aka yi amfani da su don samar da wutar lantarki bayan a sanyin safiyar Asabar da aka yanke layin ƙarshe da ya haɗa tashar da babban layin wutar lantarkin. Darakta janar na hukumar ta IAEA e Rafael Grossi ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa sake haɗa layin wani sauƙi ne kawai na wucin gadi. a wannan yanayi na rashin tabbatarwa sojojin rasa sun kwashe tsawon watanni suna rike da masana'antar amma ma'aikatan ukraine ne ke gudanar da sarrafa ta sama da bakin haure 360 ne aka ceto a jiya lahadi a lokacin da suke kokarin tsallakawa cikin hatsari tsakanin gabar tekun arewacin faransa da kuma gabar tekun kudancin ingila cikin ƙananan kwale-kwale kamar yadda jami'an Faransa suka bayyana. Hukumar kula da bakin teku ta Faransa Prema ta ce jiragen ruwa na yankin da jirgin ruwan sojojin ruwan Faransa sun yi ta jigila don ceto gungun mutanen da ke cikin wahala a mashigar. Baki ɗaya sun ceto mutane 367 tare da kai su tashar jiragen ruwa na Calais da Boulogne da Dunkirk na Faransa ana samun karuwar yawan bakin hauren da ke neman isa kasar ingila na kokarin tsallakawa ta mashigar a cikin kwale-kwale marasa inganci a yanzu da jami'ai suka kara tsauraran matakan tsaro a kalai da mashigar da ke karkashi a halin da ake ciki kuma fafaroma francis a jiya lahadi ya yi kalamai masu sosa na kare bakin haure inda ya kira ware su da aka yi abin kunya abin kyama da kuma zunubi wanda hakan ya sanya shi kan hanyar yin karo da gwamnatin italiya mai zuwa ta masu ra'ayin riƙau francis wanda ya mayar da goyon baya ga bakin haure a matsayin wani babban jigon manufofinsa ya jagoranci bikin a gaban mutane dubu hamsin a dandalin st peter saboda wannan al'amari yau tekun baharum shine makabarta mafi girma a duniya in ji shi yayin da yake magana kan dubban mutanen da ruwa ya ci su a kokarin su na shiga turai to ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nan ba da jimawa ba hanifa za ta kawo mana ƙarashin labaran duniya amma kafin nan kamar yadda kuka ji a farkon shirin a najeriya malaman addinin musulunci sun yi amfani da tarukan bikin ranar maulidin annabi muhammadu manzon allah sallallahu alaihi wasallam wajen yin kira ga 'yan siyasar kasar da su kiyaye furta maganganu masu tayar da hankali yayin gudanar da gangamin neman kuri'a tare da jaddada muhimmancin cika alkawari bayan samun nasarar zaɓe. daga kano ga wakilin murya amurka mahmud ibrahim kwari da ƙarin bayani. A wannan wata na Rabiul Awwal ne al'ummar musulmi a sassan duniya musamman mabiya ɗariƙar Tijjaniya a yankin nahiyar Afirka ta yamma ke gudanar da tarukan laktar Maulidi inda ake tambihi kan tarihin ranar haihuwa da salon rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kusan shekaru 80 kenan aka kwashe ana gudanar da taron maulidi a makarantar marigayi shek tijjani usman zangon bare-bare guda cikin mashahuran malaman addinin islama a birnin kano Khalifa Bashir Tijjani Usman zangon bare-bare shi ke jagorantar aikace-aikacen wannan makaranta da ke zaman cibiyar harkokin ilimin Islama a tafarkin ɗariƙar Tijjaniya kuma a ƙarƙashin kulawarsa ne ake gudanar da taron maulidi na wannan cibiya a kowace shekara. Amfanin shi irin wannan taruka na maulidi bayan an san darajar manzo Allah a ji irin halayen manzo Allah don a koyi da shi a ji irin haƙurinsa don a kwatanta haƙurinsa a ji irin baiwarsa don a kwatanta a ji irin wato sadaukantakarsa na a kwatanta halaye dai kyawawa wanda babu dai wanda zai iya halin manzala amma dai kwatantawa domin a duniya allah bai halarci wani mai ɗabi'u da halaye kyawawa kamar sa ba Shi kuwa limamin babban masallacin Juma'a na Murtala a nan Kano, Malam Kabiru Ɗantaura, tsokaci ya yi game da sarƙaƙiyar da ke tattare da alkawari, la'akari da yadda 'yan siyasa ke yi wa 'yan ƙasa alkawura a yayin gangamin neman ƙuri'a. Barin alkawari ai ba karamin hatsari ba ne. Mutane guda uku, Allah ce ba ruwa mai haƙi in ji Allah ni zan karɓa musu. Farko shi da wanda ya bada alkawari ya saba. da wanda ya sai da ɗaya ci kuɗin to gaga har na ce a kawo mutane a garkuwa da su a abin da ake so da wanda ya sa mutum aiki yi min aikin biya ka kai aikin ka gama amma ake biyan mutane aikin nan a'a na gwamnati ne aikin gora ne na kamfani ne amma duk mutane mantawa suke ka ɗauki alkawari tsakaninka da Allah tsakaninka da bayan Allah saboda ka ya kamata mu ji tsoron Allah a rinka kulawa da hala irin na makin Allah da irin amanarsa mutum ya kokari san cewa tun da kansa ya san me amana kansa Wani muhimmin al'amari shine lafazan da 'yan siyasar ke furtawa wajen tallata 'yan takara ko jam'iyyinsu. Khalifa Bashir Tijjani zangon bare-bari ya yi nasiha. Duk mutum da yake son jagoranci to kamata ya yi duk abin da zai faɗa ya auna shi. Domin shugabanmu shekul islam shai radiyallahu anhu ya faɗa a cikin wato bas yana cewa a rayuwar duniya ba abin da ya kamata a sa a kurkuku a kulle shi irin harshe ya ce saboda tsokar harshe karama ce amma in ta yi laifi wato sai ta hargitsa ƙasa gaba ɗaya muna fata a yi la'akari da irin abin da malamai suke ta faɗa a wannan watan shugabanni su al'akari da wannan abubuwan kuma su aiki da su tun a ranar juma'a da ta gabata ne gwamnatin najeriya ta keɓe yau litinin a matsayin ranar hutu ga ma'aikatan kasar a wani bangare na murnar bukukuwan zagayowar haihuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria madalla an gaishe ka mahmud ibrahim kwari har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga hanifa daga harshen labaran duniya Saudiya ta yi kakkausar suka ga Amurka da Jamus kan take-takensu na baya-bayan nan wanda bai cika faruwa ba da suka faru nan da nan bayan juna masu alaƙa da rikicin yankin da ta daɗe tana yi da makwabciyarta kuma babbar abokiyar hamayyar ta Pakistan. Takaddamar dai ta ɓarke ne a lokacin da Donald Blum jakadan amurka a pakistan ya kai ziyarar kwanaki uku a yankin kashmir da ke ƙarƙashin ikon pakistan a yankin tsaunukan himalaya da ya rabu pakistan na kiran yankin da ke karkashin ikonta a matsayin azad ma'ana 'yantacce jammu da kashmir ko kuma ajk na ji daɗin zuwa wurin a ziyarata ta farko zuwa ajk abinda ofishin jakadancin amurka ya ruwaito blom yana faɗi kenan a shafinsa na twitter bayan ya zagaya wuraren tarihi al'ummar qatar sun yi matukar karuwa da kashi ta sha uku da digo biyu cikin ɗari a cikin shekarar da ta gabata kamar yadda alkaluman hukuma suka nuna yayin da karamar kasar larabawar ta yankin gulf ke daukar dubban ma'aikata daga ketare aiki a gaban karbar bakuncin gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da za ta yi a wata mai zuwa domin tinkarar kwararar yawan masu sha'awar kallo da bata taba fuskanta ba. Yawan al'ummar attajirar kasar mai samar da iskar gas ya kai miliyan biyu da casa'in da hudu bayan wasu ƙarin mutane dubu ɗari uku da saba'in sun koma ƙatar a cikin shekarar da ta gabata. bisa bayanan da aka tattara a watan satumba da hukumar ƙididdiga ta ƙatar ta fitar a makon jiya ma'aikata 'yanci rani masu ƙaramin ƙarfi da sauran baƙi sun kasance mafiya yawa a ƙasar yayin da 'yan ƙasar ta ƙatar suka kai kusan 380 da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu muna Najeriya inda rahotanni daga jihar Anambra na nuna cewa akalla mutane 76 suka mutu sakamakon wani hatsarin jirgin ruwa yayin da wasu da dama suka bata. Kawo yanzu hukumomi a jihar na ci gaba da gudanar da aikin ceto don gano gawarwakin waɗanda suka mutu. Wakilin murya Amurka da ke Fatakwal, Lamido Abubakar Sakkwato ya aiko mana da rahoton. bayanai dai daga jihar Anambara da ke yankin kudu maso gabashin najeriya na nuna cewar akalla mutane 76 ne suka halaka sakamakon hatsarin wani jirgin ruwa da ya ɗauko wasu 'yan kasuwa zuwa garin abakuba da nufin cin wata kasuwa mai suna inkoka jirgin ruwan dai da aka nunar ya lodo mutane akalla biyar sannan kuma ragowar mutane tara da suka saura an garzaya da su zuwa asibiti domin tantance lafiyarsu a jihar ta anambra wannan hadarin dai ya abku ne ranar asabar kuma ya kara jefa jihar ta anambra cikin wani yanayi na alhini domin kuwa akwai fargabar mutane da dama sun bata hukumomi a jihar ta anambra sun tabbatar da tura jami'ansu kama daga 'yan sanda da hukumar ba da agajin gaggawa da kuma gwamnatin jihar inda lamarin ya faru domin ganin an ceto su kan haka ne kuma ya sa na tuntuɓi fanarbar okonkwo daniel tsohon shugaban karamar hukumar obakuru kuma ga abin da yake cewa Uh, when a, a number of um, uh, traders and uh, other passengers. Yana cewa ne abin da ya faru shine wasu 'yan kasuwa ne da wasu fasinjojin jirgin ruwa da ya nufi wani garin al'ummomin Obakuba ya kife nan take kuma wannan jirgin na ruwa yana dauke ne da mutane 100 zuwa 150 to amma dai an ceto wasu kuma akwai fargabar da dama sun rasa rayukansu bayanai dai na nuna cewar iyalai da 'yan uwa da abokan arziki da ke tunanin 'yan uwansu sun yi tafiye-tafiye ke ta kai dungu da muri inda lamarin ya faru domin dai ganin cewa sun ga gawakin mamatan wato 'yan uwan nasu tare kuma da nuna alfininsu musa okeke ofara wani dan uwa ne da ke kara kaina a inda lamarin ya faru kuma ga abin da yake cewa. Actually the, the uh, uh, uh Yana cewa ne muna cike da kaduwa matuka dangane da hatsarin jirgin da ya afku kuma muna cikin neman 'yan uwan namu na jini muna da dangantaka da su sosai kuma har kawo yanzu ba mu ga gawawwakin nasu ba kuma ba mu gansu ba muna kira ga hukumomi da su kawo muna ɗauki kuma muna tunanin 'yan uwan namu suna cikin ruwa idan dai aka samu ɗauki da taimako to za a iya ganin gawawakin su masunta ne da dama dai ke taimaka muna na ganin cewa an ceto su shi ma wani ganau ga abin da yake cewa Usman Ali, Usman Jihar ya zo ya wuce ya wani hannun ruwa wanda mota ke tsallakawa zuwa gaba wannan garan kada sai injin sai bashi to yana dawowa da ba kamar shi din da da ba sai bigi ainihin karkan gada da hakan kuma na tuntubi rundunar yan sandan jihar Anambra domin jin irin matakan da suke dauka na ganin an ceto waɗanda suka rasa rayukansu Tuchiku Okenga shine mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Anambra kuma ya shaida mini ta wurin salula cewa rayuka da dama sun salwanta kuma yanzu haka jami'an tsaro na 'yan sanda da ke da kwarewa a kan ruwayen najeriya na ci gaba da kokarin aikin ceto na ganin an ceto waɗanda suka rasa rayukansu lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal a najeriya a da abubakar lami da sokoto da wannan rahoton yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin ciki da gaskiya. jama'a salamu alaikum masu raro barkan da shirin ciki da gaskiya da kan don waɗanda aka danne wa haƙi kamar na raban gado ma'aikatan da suka yi ritaya koma waɗanda ke cikin aikin yaƙi da cin hanci da rashawa kare haƙƙin ɗan adam da dai sauransu a yau za ku ji cewa hakimin da maturu ya ce ya tsame hannunsa ga batun gonar zinarin nan da ake takaddama a kai ku kasance da mu cikin shirin sunana sarfil hashin gumel. shugabannin samun ƙarin bayani kan binciken da ake gudanarwa inda mutum hudu suka ɓace bat a hannun jami'an tsaro daga gayyata a yankin gazabu da ke ƙaramin hukumar bala a jihar taraba za mu yi shirin da muka kawo muku a baya kan batun gonar zinare a damatur jihar yobe inda shugaban kwamitin sulhu na jihar baba gana kyari ya zauna da bangarori biyu da ke takaddama kan mallakan sashen gonar da ake batun akwai zinare a ciki an tashi daga zama wanda ya ce ya sayi gona zakar usman ya ce shi dai sai da a gama a kotu su kuma masu mallakar gona na ainihi suka ce ba su da karfin zuwa kotu amma ba za su taɓa amincewa da sarayar da haƙƙinsu ba musa umar a madadin waɗanda suka mallaki wannan gonan na ainihi ya ce buƙatar ita ce a bar musu sashen da mahaifinsu ke da ajiyar wannan dukiya mutum eh mun yanzu duk halin da ake ciki masu awon sun fada tabbasa ko bayan sun fada? mu kuma gonan mu mutumin na har yanzu yana nan yana noma ya iya ba mu wajen mu kenan kuma mu kuma ba za mu bar masa ba tun da wancan manyan ma sun haɗu da shi ma har tsarin mana namu a wajen shi kawai kuma ba mu buƙatar ya tsaya wani shirme kawai ya ba mu wajen mu saboda mutumin ba da gaskiya garanti da zai faɗa maka duka yadda ko da yaushe kawai cikin rigima muke da shi kuma yau maka haɗu da hihe mun yi faɗa shi ya sa ko gonan ma ban je ba ina jira sai abin da kuka yi yanzu ni jiran ku na ke kawai shi da bayani na na gari. abin da nake magana musa shi eh, yana ci gaba da noma gonan ne? eh sosai yana noma. ku kuma a gefen inda mallakar ku ne ba ku ci gaba da nomawa ba kun kyale kenan sai yadda hali ya yi komai. ai ba zai ba mu da ma yace shi ba zai ba da ba duk yadda za mu yi amma shi ba zai dare noman wannan gurin ba wato maganar da nake musa wannan gefen da yake da wannan zinari da kuke cewa naku ne inda ba ku eh. sayar din ba shin eh. ana noma a kan wajen ko kuma wajen yana nan kamar yadda yake yana noma a kai a kan shi mallakarsa ne yayi akan shi ne mallakan sa ne kuma dillalin namun da muka sa ya sayar mana guri ma Allah masa da shi ko nan da kwanaki sun ce hai mun je da shi muka je mun da shi ba ci shi ba amma ya rasu shi da yanzu yanzu musa wani mataki kuke shirin ɗauka tun da ga dillalin ma da kuka ba wa dillancin sai da gonar allah ya masa rasuwa domin eh, yanzu ni na kawai kai nake jira kuma Allah nake jira kawai ba mu da wani mataki ko ta san mutanen namu na yanzu mutum ya riga shi ka zarfi komai shi ke kenan ba ruwan shi yana kallon mu ba komai ba Musa ai wato ma'ana akwai banda zama da kuke da shi shugaban kwamitin sulhu Sheikh Babaga na kyari shi ma eh. hakimi ya yi magana ya ce ya tsame hannunsa baya cikin wannan magana ai. eh tabbas shi kan ya faɗa ya ci da hannunsa daga cikin wannan filin kuma ya ci da hannunsa bayan mutumin ya riga da ya ce shi ba rai goyon bayansa ba ni abin da nake so ba su taimaka mana duka wanda yake da hanyar yi mana taimako da haƙƙi a kansa ya taimaka mana da babba da ƙarami a kan hukumomi da kowane wanda yake da hanyar taimako ya mana agaji saboda abin da sa na shiri wanda na haƙura bane ƙarshi ne ban da shi. yanzu a tuna mun kawo muku bayanin cewa hakimin da maturu alhaji kalla abu mursama na kan gaba cikin waɗanda ke ɗaurewa wanda ake zargin ya yi ba babakiyar kan gonar baya kazalika har ma don goyon bayan da yake yi masu gona suka ce ya kange su daga damar ganawa da mai martaba sarkin da maturu alhaji baba shehu hashimi bin umar alkanemi hakimin yankin bulabulin na damaturu ya shigo shirin nan na ciki da gaskiya inda ya tsame hannunsa daga mara kowane bangare baya har alwashin sake gwada ganin ko za a samu sulhun wannan takaddama. Ni ni mai hakimin bulaburin damaturu ina ɗaya daga cikin hakiman da suke cikin garin damaturu sunana a kalli abuwa murfama. To muna ji akwai wannan kaji shirin da muka yi kan wannan gonar inda waɗannan masu gona suka nuna sun sai da sashen gonarsu amma sashen gonar ba su sayar ba wato kamar sai da wani kashi a ciki ne akwai inda ake da ajiya ko ake da zinari ba a sayar ba faɗa mana menene ka yi aka yi wanda har yanzu ya sa ba a warware wannan takaddamar ba na'am abin ya faru barak sai su mutanen akwai lawanin sindiri na shatima ya zo mun da mutane su fulani ne sai ya ce mun to yalla bai ga abin da yake faruwa wannan mutane mu ne amma akwai gwanansu a can kasaisa wurin suna tsammani akwai zinari kenan ya ce to wannan magana maganan gol ai ba magana ne wanda zan zauna mu yi da ku ba ya kamata mu je fada sai na ɗauke su muka je wajen mai martaba sarkin damaturu suka gaisa ya yi musu tambayoyi muka fito da muka fito akwai baban su dama baban nasu shekaru ya ya kai kusan shekara tamanin yana nan na yinawa kusa da bayaye akwai wani makaranta nan ne gidansa sai na aika mota aka je aka ɗauko shi da aka ɗauko shi sai na yi mishi tambayoyi na ce to baba ga abubuwan da yake to eh ni dai wannan abun ya kai kusan shekara arba'in wani wani allah ya nuna mun kamar akwai zinari a guri to shine sai muka ce to yanzu kai bara mu tafi da kai ba ce a ga yaransa mu tafi da su muka tafi da yaransu suka je suka nuna min gurin muka tabbatar yana an da masu local government akwai wani kauye ana ce kasaisa daga kasaisa da wannan gurin bai wuce kilomita guda uku ba kenan da muka zo muka gani sai na zo na sake samu mai martaba sarkin damaturu na yi briefing nashi sai ce to officially ka rubuta a local government damaturu local government ga abin da ke faruwa sai officially na rubuta damaturu local government su kuma suka ce to za su yi mobilizing ni in yi leading su je su ga site din suka yi mobilizing da dpoc division da ss na local government all security operative nasu da yan head of department na department local government muka hadu muka je site din suka je suka ga site da suka je suka ga site suka ce to yanzu wannan sun fara tona wajen kusan gaba bakwai ga kuma suna shan wahala kar abin a yi shi blind through ministry of uh, land and service mineral resources a minister of land and suka turo dr kalli dr kalli da suka turo shi kuma na ɗauke shi muka je muka je site din da muka je site din ya gani sai ya dau sample ya ce to yanzu wannan sample zai ɗauka za a je a yi goji a ibadan da jos sai ya zo local government ya rubuta official a local government kuɗin da yake so sai suka ba shi kuɗi ya je ibadan da jos akan cewa zai je test da ya je kuma babu halaman gol a wannan guri to shine magana gun da ya tsaya to kaga ni hasa district na yi reporting a eh, emirate council na yi reporting a damatu local government damar local government sun zo sun shiga kaga ba zai yiwu in ce su je su ci gaba da tona ko wani abu sai government ta faɗi wani abu to a nan maganan gol din ya tsaya eh wato hakimi abinda ake magana kusan in ma da gol ko in ma ba gol a wajen in wannan wajen yadda suke faɗan nasu ne ya kamata a bar musu kayansu eh, sannan shi kuma inda wannan mutumin da suka yi ciniki ya saya shi ma ya yanki iya nasa ya bar musu sashen su zai su ci gaba da yin abin in noma za su yi ma ginawa za su yi eh, sai a bar musu kayansu kawai to eh, abin da yake faruwa shi akwai zakar musa koma basa na Yobe State University. Shi ya siyi wannan gurin, ya ce ya siyi gurin yau shekara kusan goma sha bakwai. Ya ce ya siya gurin a wajen babansu dubu ɗari ya siya. Amma wai lokacin babansu ya ce akwai wani ajiyansa. To shi kasan bai san cewa wani ajiya to in akwai ajiyanka ka je ka ɗauka wannan ajiyan nakan. Shi abin da ya gaya musu. To shi ne su gurin da suke gardama ma kwata-kwata bai wuce plot biyu ko ɗaya da rabi ba kwata-kwata abin nan nasu len na wannan wannan land da ake suke disu bai wuce bai kai plot biyu ba ma gurin part of wannan gwanan da ya sayar masa to shine da aka yi haka sai muka je gaban a yoga state a zauren sulhu wajen ustaz baba gana malam kare sai na gayyace su ga baki daya shine gwanan da baban da kowa da kowa mun kai kusan mutum ashirin muka je gidansa akwai makarantar sanda suke zauna suke yin sulhu a wannan gurin muka je muka same su kwamiti suka yi tambayoyi da kowa da kowa ya kai ka saya ni ga yadda na saya da ranar da na saya lokacin da aka saya ba hannun hakimi ko lawani ko bulama eh, su ne suka yi transaction nasu tsakanin su kuma sun rubuta agreement yace shi gwana saya ya yi kuma shi yana raye wanda ya su yi gwana gurinsa yana raye saboda haka akwai wanda suka sa hannu suka saya su wannan gwanakin gwanan saboda haka shi sayayen abin da yake magana ya ce je dauka kuma ya ce babu saboda haka ya bar masa guri idan bai yarda ba ya je ya neme shi a kotu abin da muka yi a gaban ustaz baba gana malam kyari kenan position na gwana ya ce shi sayayen in ya ga an take hakkin su su kai shi su je su neme shi a kotu shi zakar musa abin da ya gaya ya ga ya ga mu sai haka ustaz baba gana malam kyari chairman kwamiti na sifu na yoga state na ji mishi bayani to ne abin da ya faru kenan masu raro kun dai ji halin da ake ciki game da maganar gonar zinare a jihar yobe za mu ci gaba da saka ido don samun abin da za mu dawo mu kawo muku sai a kasance da mu a wani sabon shirin mako mai zuwa yanzu a madadin nasiru da mele kaya ni sarfil hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya kuma dalla an gaishe ka sarfilo hashim gumel masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaice to a takaicen Hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an gyara wani layin wutar lantarki mai fitowa daga waje ruwa tashar makamashin nukiliyar Zaporozhye ta Ukraine mafi girma a turai a jiya lahadi bayan da wani barin wuta da aka yi a wurin ya katse tashar daga babban layin wutan lantarkin tare da tilasta mata yin amfani da injinan dizal na kota kwana hukumar kula da makamashin nukiliyar ta ƙasa da ƙasa ta ce an sake hada layin mai karfin kilowatt 750 da tashar a yammacin jiya lahadi bayan aikin gyara da injiniyoyin kasar ukraine suka yi hakan ya baiwa tashar wutar lantarkin damar fara kashe injinan janareta da aka yi amfani da su don samar da wutar lantarkin To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. yanzu a madadin hanifa kabir isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza da ya bada umarni da injiniyanmu na yau ni ce taku binta suleiman yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc huta lafiya ma'asalam.